Mai martaba sarkin lafiya kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Nasarawa mai shari'a Sidi Bage Muhammad ya ce dawo da tsarin nan na sarakuna da ke kula da dazuka kamar yadda yake a da zai taimaka wajen gano ɓata gari da ke aikata ta'asa na garkuwa da mutane da fashi da makami. Mai martaban ya zayyana wannan batu ne yayin da hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa a jihar Nasarawa ta ƙaddamar da wata hukumar tsaro da za ta kula da dazuzzukan jihar. A cewar mai martaba sarkin na lafiya mai shari'a Sidi Bage Muhammad, matakin da hukumar ta Civil Defense ta ɗauka zai taimaka wajen sasanta saɓanin da ke tsakanin makiyaya da manoma. Wannan al'amari dama aikinmu ne na sarakuna. Tun tashin turawa sun bar wannan haƙƙi a gare mu muke riƙe da garuruwa da dazukan mu duka. to haƙƙi ne kuma na sarki lokacin ya sa wane ne zai ya bashi ya tsaya a sarkin daji akwai madakin daji akwai manyan jami'ai na daji wanda duk suna ƙarƙashin sarki to lokacin da ake wannan al'amari maganganun duk da ake yanzu babu a sami mutane miyagun mutane har su shiga daji su zauna suna barna kamar yadda muka samu a yau babu to wannan al'amari da ya faru yau al'amari ne da ƙasan nan yanzu za ta ce alhamdulillahi a kai in allah ya yarda zai taimaka zai rage mana wa'annan abubuwa da ke damun ƙasa yanzu rigingimu da tashin hankali da ake samu tsakanin manomanmu makiyaya da dai sauran wa'anda suka sa dukiyansu koko rayuwarsu a wannan hanya da dukkan mai martaba sarkin lafiya kenan mai shari'a sidi bage muhammad Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe ya ce gwamnati za ta ci gaba da mara wa hukumar baya don samar da tsaro a jihar. Muna aiki da su sosai kafin ma a lokacin da kuma aikin zai ci gaba da aiki da su kuma da suke ba mu a nan state Allah kaɗai zai biya su. Bayan kaddamar da hukumar kula da dajin ne jami'an na civil defense kuma sun samu horon kan kula da lafiyarsu. sunana chief superintendent musa bello mu mutane ne wanda muke sa uniform wani lokaci ayyukan mu ba sa bari mu irin ma ziyarci asibitoci mu san menene ke damu ya kamata mu ringa zuwa muna neman checking a asibiti sunana talatu b ibrahim gaskiya wannan taron yana da mahimmanci gare mu sosai saboda in ba ka da lafiya wannan aiki ba za ka yi shi ba Kwamandan hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, ya ce jami'an sun samu horo na musamman ta yadda za su tunkari 'yan ta'adda. Wayanda daga cikinmu suke, muka kai su horo a Katsina 35 Battalion, aka musu horo musamman domin faɗa da manya-manyan mugayen 'yan ta'adda da sauransu kuma bayan wannan akwai shirya da muka yi musamman ya zamanto in Allah ya taimaka su taimaka wurin zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya sannan har ila yau su taimaka mu samu abinci mai yawa a ƙasar nan ta hanyar kiyaye dazunan mu da muke da su. Kwamandan hukumar ba da tsaro da kariya wa al'umma a jihar Nasarawa Muhammad Gida Fari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.